وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى بدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha tara ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 20 ga watan mayu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road gwari miji a kaduna wannan kasa ta mu ta najida muna gudanar da tafsirin mako cikin littafin allah subhanahu wa ta'ala muka dauko juzu'u amma a mun kwana a cikin suratul fajr a jerin gwanan majalisin wannan tafsiri na mako wannan shine majalisi na 43 za mu tashi akan aya ta goma وفرعون ذي الأوتاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصف عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه عظمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي الله مدوكي أن يقرو بياني كان عاداوا وكما سموداوا سيد يي بياني اكن فرعونه me yasa Allah subhanahu wataala yake bada wa'annan kissoshi saboda duk mutumin da zai yi ɗabi'a irin ɗabi'an adawa ga hukuncin da Allah ya yi wa adawa bayan sun bin dokar Allah in ya bi ɗabi'a irin ta samudawa to su ma samudawan ga yanda Allah ya hukunta su ya wulakanta su a doron ƙasa to in kuma mulki ne kaga wa'ancan ƙarfi ne ga lafiyan jiki to in kuma mulki ne mutum yake tukiya to duk mulkinsa ba zai irin mulkin fir'auna ba shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fir'auna zil autad haka ma fir'auna ma'abuci raku autad kamar yadda al'aufi ya nakalto shi daga babban malaminsa sahabbin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi dan abbasin yace al-autad al-junud abinda ake nufi da al ana nufin wato sojoji na fir'auna sojojin fir'auna alladina yashudduna lahu amra wanda suke karfafa umarnin fir'auna idan ya bada doka kai tsaye suke bin wannan dokar ba sa saɓawa kan fir'auna wannan dalili yasa imamu ibn ya ce, wa yuqalu ana cewa kana fir'aun yuwattidu aidihim wa arjuluhum fi awtadin in hadidin yu'alliquhum biha shi fir'auna ya kasance yana mai da su kaman tiraku a sanya musu silke na yaƙi mai ƙarfi na wato na karfe idan suka sa kaga za su tsaya duk wanda ya doso su kaga ba zai iya da su ba da ai babu bom da babu bindiga daga takobi sai wuka sai majajjawa da ake amfani da shi shine kaman bom a sanya masa dutse ne sai a zuba masa kayan wuta a jiki sannan sai a tsada shi sai a jefa shi shi ne idan ya daki abu sai ka ga ya rusa shi kamar bom a wannan lokaci to su kuma rundunan fir'auna suna sanya wannan silke a jikinsu na ƙarfe ko da an je homa shi in ya daka baya musu komai to kuma duk inda suka tunkara sai sun gusa wannan abin to shine yake cewa abin da ake nufi da zil autad kenan haka mujahid bin jabal yake cewa kana yuwakkidu nas bil autad shi fir'auna yana sanya mutane da tiraku yake kakkafa su a wurin yaki haka sa'id bin jubair da hasan al-basri da imam sibbi suka fassara wannan kamar yanda wato ibn jarir al-tabari ya kalto su a cikin tafsirinsa haka imam ibn kathir a karkashin wannan aya fir'auna yayi ɗagawa ya wuce gona da iri ya nuna kasaita da isa na mulki kuma duk abin da mutum ya yi tunkaho da shi da shi Allah ke halaka shi shi ne ya ce wa mutanen misra alaisa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin yace alaysa li mulku misra wai shin ba shi bane yake da mulkin garin misra wa hadhihi al-anhar wannan koramar tajri min tahti tana gudana a karkashin sa wace korama tace nil kogin nile tana gudana a karkashin sa afala tubsirun yake cewa wato mutanen misra mabiyansa wai ba kwa gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin ko kuma ni da wancan wulaƙantaccen da baya iya magana waye ya fi alkhairi yana nufin wa annabi Musa saboda ya ce wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan dan uwana annabi harun ya fi ni fasaha ya fi ni iya magana inda rashin fasaha ce sa ba za a saurari malami ba da ba za a saurari annabi Musa ba saboda ya yi ikirarin cewa ɗan uwansa ya fi shi fasaha ya iya magana amma a duk annabawan Allah in ka cire manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wahalar da annabi Musa ya sha da banu Isra'ila ba wanda ya kai shi yawan mabiya kaga in dai fasahar mutum ke hana rashin fasahar mutum yake sa ba za ka samu mabiya ba ko annabi Musa bai kamata a ce ya samu ne mabiya ba in kuma fasaha kan sa mutum ya samu mabiya da yawa da annabi nuhu ya fi kowa mabiya saboda ne Allah ya masa fasaha da iya magana amma ne wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ce babu waɗanda suka yi imani tare da shi sai ɗan kaɗan duba yadda Allah ya bada kissan shi a cikin surati n'o yadda yake usulubin magana wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا في التني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا أما جد هكا سألك وما آمن معه إلا قليل wannan usulubi na iya magana da fasaha Allah ce waɗanda suka yi imani tare da shi ɗan kaɗan ne wanda malaman tafsiri suka yi ta ƙoƙarin iyakance illa kalil ɗin nan wani suka ce 80 wani suka ce 90 mutumin da ya shekara sama da dubu ɗaya a duniya yana kiran mutane amma waɗanda suka yi imani da shi sai Allah ce ɗan kaɗan wanda duk iyakacinta adadin da malaman tarzibi suke ta ƙoƙarin ayyanawa duk da babu wani ruwaya ciyar daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka amma za ka ga ba su kai ɗari ba wannan ce tamanin wannan ce casa'in wannan ce saba'in kaga dai ana nuna maka a sama da shekara dubu a ce kuma waɗanda suka yi imani da shi kasa da ɗari a lallai fasahar mutum ba shi bane ke ba mutum ne mabiya taufiki ne na Allah Allah ne ke wa mutane a zukata su ji sun gamsu sun amince da bayanin da zai fito a bakinka inda fasaha ce to da annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya fota ne amma kuma gashi waɗanda suka yi imani da shi ɗan kaɗan kuma inda rashin fasaha kan sa mutum ba zai samu mabiya ba to da annabi Musa alaihi salatu bai samu mabiya ba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai annabi Musa mabiya haka hadisin Ukasha bin Mihsan wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah ya ce a ranar tashin kiyama za a dago mun ik rufiya ilaiha yace za a dago mun sawadun azimun wani tarin mutane masu yawa fa zanantu annahum ummati saboda yawan su sai na zaci mutane na ne na ne saboda a ciki kafin nan bayanin manzo Allah ce akwai azabin da zai zo daga shi sai mutum daya har ya gama rayuwarsa mutum daya imani da shi akwai kuma annabin da zai zo a ranar tashin kiyama mabiyansa mutane biyu ne har ya gama teno ɗinsa a duniya mutane biyu kawai suka yarda da shi suka yi imani da shi har ya mutu sai manzala ce wa nabiyun laisa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo tilo shi kadai ba wanda ya imani da shi har ya gama rayuwarsa a duniya mutanensa sun bujire masa sun masa tutsu sun masa sun kifin umarninsa A wanda ya imani shi kadai zai zo gaban Allah sai ce to da naga an tattaro min wani tarin dukkan mutane dandazon mutane masu yawa sai ce fazonantu annahu ummati manzo Allah ce sai na zaci wa'annan mutane na ne faqila ni sai aka ce min hadha musa wa qaumuhu wannan shine annabi Musa da mabiyansa kenan annabi Musa yana daga cikin wanda suke da ne mabiya masu yawa a lahira lokacin da yake duniya ya samu mabiya da yawa duk da wahalar da banu Isra'ila suka ba shi. da kuma wansu annabawa ba su samu mabiya ba to ne Allah madaukaki yake magana akan Fir'auna ma'abuci wato sojoji waɗanda suke ƙarfafa masa har ya rena mutanensa Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u ya rena mutanensa su kuma suka masa biyayya innahum kanu qauman fasiqin Allah ya ce su da mancan mutane ne fasikai suka mai biyayya Allah ce falamma asafuna lokacin da ya fusata mu intakamna minhum sai muka mai da martani akan fa aghraqnahum ajma'in da shi da majiyansa dukkansu sai muka nutsar da su faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin Allah ya ce muka sanya su salafan wato magabata wa mathalan abun buga misali lil akhirin ga waɗanda za su zo a bayan su kaga gashi nan Allah ya ce wa fir'auna zil autad kaga ana buga misali da shi kuma ji wannan sai Allah ya ce alladina tagaw fil bilad su ne wanda suka wuce gona da iri a garurruka ina garin misra da kuma tankahon da fir'auna da mabiyansa suka yi saboda tsagawa shine mujawazatul had mutum ya wuce gona da iri ya wuce iyakan da Allah subhanahu wataala ya bashi shine ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace wa mutanansa kai ban san muku wani Allah ba na bauta in ba shi ba fir'auna da yace shine Allah shine kuma yace wa yace ya hamanu bilili sarhan la'alli ablughul asbab kai hamana wazirinsa kenan zo ka gina min bene gina min katanga mai tsawo har sama don ba hanyar wani hanya sai ce asbabas samawati hanyar sama afali a ila ilahi musa leka allan annabi musa ina so in ganshi wa inni la abunuhu kai ina ganin annabi musa ma ƙarya yake yi ba wani allan bai turo shi ka duba kazalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi Allah ya ce haka muka kawata wa fir'auna mummunan aikinsa wa sudda anis sabi ya tare mabiyansa daga tafarkin Allah shine karantar wanda annabi Musa yake musu cewa su ji tsoron Allah su zo su bi shi za su samu tsira a duniya kuma za su samu tsira a lahira kaga wannan shine Allah ce alladina taghaw fil bilad to wannan maganar da ya faɗi da ya ce ana rabbukumul a'ala sai ce shi ne ubangijinsu mafi ɗaukaka haɗin haka da wannan da wancan da yake cewa ma'alim lakum min ilahin gairi da wannan kuma ana rabbukumul a'ala malaman tafsiri suka ce tazaransa shekara arba'in wancan da ya ce ma'alim lakum min ilahin rairi, ban san kuna da wani allan da ya wuce ni ba da kuma wannan maganar da yake cewa ana rabbukumul a'la shine ubangijinku mafi Shi shine sai Allah ce fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal sai Allah ya damke shi ya kama shi a kan laifin farko da na ƙarshe an na farko shine ma alimtu lakum min ilahin ghairi sannan na ƙarshe shine ana rabbukumul a'ala. hadisi ya inganta imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mi'raj ya je sama yana wucewa sai ya ji wani kamshi sai ya tambayi mala'ika jibrilu yace ya mala'ika jibrilu wannan kamshin bene ne sai ce kamshin wata mata ne daga cikin matan da suke hidima a gidan fir'auna mala'ika jibrilu ya bashi labari ya ce wannan mata tana tsifa kan yaran da ke gidan fir'auna suke masa wanda ɗauke su a matsayin ƴaƴa sai kwarashinta masalla kenan sai ya faɗi sai ta ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah sai yarinyar ta kalle ta tace hallaki min ilahin ghairi abi kina da wani allan da ba babana ba shine ma alimtu lakum min ilahin ghairi kenan ko sai ta ce ke akwai Allah shine Allah na kuma ubangijin kuma ubangijin babanki wannan ya sai ta gaya wa fir'auna cewa fa da wata mata ta kira tana bautata wa wani allan da ba kai ba sai fir'auna ya sa aka kira ta da dinga azabtar da ita tana da kuma yara guda biyar sai ya dinga azabtar da ita ta ce ita dai ba za ta bar bautan Allah ba sai ya ce to in ba ta daina bautan Allah ba ta koma bautansa zai sa a ƙona ta ta ce ita duk abin da za a mata a yi ba za ta bari ba to kun san mace tana da rauni musamman a wurin 'ya'yanta to 'ya'yan nan guda biyar sai fir'auna ya sa aka kawo mai aka soya mai a cikin katotan faranti katon kwano tana kallo aka ɗauki yaro guda ɗaya aka jefa shu yaron na ya soye tana kallo sai aka ce za ta yi ta ce ina aka ƙara ɗauko na biyu tana kallo aka jefa shi aka soye kawai kasu kasusuwan aka ɗago sama aka ɗauko na uku aka jefa tana kallo tana kuka aka je aka ɗauko na hudu na biyar ɗin yaro ne ɗan ƙarami a hannunta ta riƙe shi da kyar aka ɓare wannan ɗan a jiki sai ta fashe da kuka sai ce za ki tuba sai ta ce a'a ita kawai abin da take so idan aka jefa ta a wutar asusuwan ta ya ƙone kamar yadda na 'ya'yanta suka ƙone suka ɗago abin da take so alfarman a tattara nata ƙashin da na 'ya'yan a tara ta a waje ɗaya ka duba tausayin uwa amince wannan ne wannan matan take ne mala'ika jibril yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan kamshin da kake ji kamshin jikinta ne da na ƴaƴanta soye wanda suka yi shine Allah ya mai da shi kamshi wanda ya bude sararin samaniya kenan kake ji kaga imanin ta ko ya ce ke ta a lahira to shine Allah madaukake ce allazina tsagaw fil bilad kaga da cikin tsagawa kenan a duba yadda aka wulakanta wannan baiwar Allah to shine Allah ce sun wuce gona da iri a doron kasa aksaru fi halfasad suka yawaita barna a doron kasa wannan barna daga ciki shine ya allantar da kansa ya ce shi Allah ne Allah ya ce to falamma asafuna lokacin da shi ya fusata mu da mabiyansa in taqamna minhu sai muka mai da martani a kansa da shi da mabiyansa fa aghraqnahum ajma'in Allah ce sai muka nutsar da su gabaki ɗayansu shi da mabiyanka. saboda a lokacin da annabi Musa ya gudu da mabiyansa suka je daidai wajen kogin Nil kaga kogin da ya ce ai karkashin take gudana ko sai eh, mutanen annabi Musa sai hankalinsa ya tashi lamma tara'atil jam'an qala ashabu Musa inna lamudarakun lokacin da mutanen annabi Musa da fir'auna rundunar fir'auna suna zuwa suka haɗu mutanen annabi musa suka ga cewa gafa fir'auna nan na zuwa nan kuma teku ne ba dama a tsallaka suka ce ina la mudrakun ai shikenan za a riske mu a kewaye mu sai annabi musa ce kalla yace a'a inna ma iya rabbi la yahdi lallai tare da ni akwai ubangiji na zai kawo min mafita shine Allah ce mai idrib bi asaka bahar Allah ce ka dauki sandanka da kiwon nan tekun da shi falaka fa kana kullu firqin al-sawd al-azim sai kojin ya datse guda kashi goma sha biyu daga sama kaman zaniniya kaman wato tsunami kenan ko ya daga sama kowanne haka ya yanke kashi goma sha biyu dukansu kuwa sai suka shiga fir'auna da madiyansa da suka zo saboda ɗagawa sai fir'aun ya ce ruwan ma ya san allansa ya zo shi sai dare shi ne allazina ragau fil bilad ko kaga isa to yana shiga lokacin da kuma annabi Musa da mabiyansa sun riga sun gama tsallakawa Allah ce ruwan ya haɗe shine yace fa aghraqnahu ajma'in sai muka nutsar da su ga baki ɗaya faja'alnahum wa masalan lil akhirin kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya wulakanta su shi ne sai yace fa sabba alaihim rabbuka sawta azab sai ubangijinka ya kwararo musu bulala ta azaba kaga Allah ya san hanyoyin da yake halaka bayansa kaga anan malamai suke cewa duk mutumin da ya tutiya da abu da wannan abin Allah ke halaka shi kaga yayi tutiya da nil ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yace ba ni bane nake da mallakan sarauta na misra kuma wannan kogin na nil yana gudana a Na afala tubsirun ba kwa gani to kuma ne sai Allah ya sanya wato nil tajri min fawqihi sai aka sanya ta tana tafiya a kansa da ya nutse a ƙasa ina fata an gane aka halaka shi ya zo ya yi kalmar shahada ba za ta yi masa amfani ba saboda ne lokacin da ya kai gargara ne Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya wulaƙanta shi wannan wuri da suke tutiya da shi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gadar da shi ga wasansu amtaraku min jannatin wa uyun Allah kaɗai ya san adadin gonaki da idan ruwa na kayan marmari da suka bari wanda banu isra'ila suka gaje shi annabi musa da mabiyansa saboda ya yi tuntaho sai Allah ya halaka shi sai Allah ce inna rabbaka bil mirsad lallai ubangijinka yana madakata yana jiran kowa shine abdullahi bin abbas yake cewa yasma'u wa yara yana jin duk abin da muke kinkawa tsakaninmu da juna in alkhairi ne Allah ya sani in sharri ne ma Allah ya sani kana dabbara wa dan uwanka musulmi alkhairi Allah ya sani zai karfafa ka kana dabbara wa dan uwanka sharri Allah ya sani zai maida wannan sharrin akan ka ka fata an gani shi dai yana madakata duk mai aikata alkhairi tun kafin ya bar duniya sai ya ga wannan sakamako haka kuma duk mai aiwatar da sharri tun kafin ya bar duniya sai ya ga Allah ya saka masa akan sharrin nan kafin ya bar duniya wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli wato makirci mummuna baya komawa kan kowa sai waɗanda suka hada wannan makircin shi sa shata ma yayi karin magana a waƙansa ya ce a gargadi mai gina ramun mugunta in zai gina ya gina daidai ƙaurinsa watakila fa shi zai faɗa ciki kaga idan ya gina daidai ƙauri a zai iya fita ko amma idan ya gina sama da ƙwaurinsa wanda sai ya nitse a ciki kaga ba zai iya fitowa ba ke saboda ne dole aka ce alhaki kwikwiyo ne ko yakan buwa ne shi to duk yadda mutum ya kai ga makirci in makirci ne in sharri ne ma haka duk wani abu na cutarwa idan ka yi wa ɗan uwanka musulmi kai ko da ba musulmi ba ne ka cutar da shi kai masa makirci zai koma kanka wata rana saboda zai maka Allah ya isa in kuma ya maka Allah ya isa sai ta dawo kanka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce a cikin hadisi ingantacce yake cewa ittaqi da'watal mazlum wa in kana kafiran hadisin imam muslim ya ce ku ji tsoron addu'a mummunan addu'an da mutumin da ka zalunce shi zai yi maka ko da kafin ne a wata ruwaya ta imamu hakim a cikin musadar ruwayan anas dan malik yace fa innahu turfa'u ila samai ka annaha shiraratun ana daga addu'ansa sama kamar walkiya tana haskaka sama sana haskaka sama Allah yana ganin ta sai ce wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmana la ansurannaka wallahi sai na saka maka walau ba'da hinin ko da bayan wani lokaci ne sai na saka maka kaga ko da kafiri ne man Allah ce ko dan kada ka ce a ah, wannan kafiri ne har nan banza ne kaza kaza kaza ina in ya ce maka Allah ya isa wallahi sai Allah ya nuna maka isansa saboda haka ka yi taka tsantsan akan wannan saboda ubangijinka yana madakata yana jiran kowa yana kuma kallo yana jin duk abin da mutum yake aiwatarwa kamar yadda imamu imamu ibn jarir al-tabari ya nakalto maganar daga abdullahi dan abbas ya ce yasma'u wa yara yana jin duk abin da kake kadi kuma yana kallon duk halin da kake yi na makirci ko sharri ko tsafi ko makamancin haka abin da kake Allah na kallonta. sai ya ce wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman yace fa ammal insanu kaga dan adam mutum idza mabtalahu duk lokacin da ubangiji ya jarabce sa kaga sai aka amfani da ibtila'i fa akramahu sai ya karrama shi wa na'amahu ya mata ni'ima fa yaqulu rabbi akramani sai ya ce ai Allah ya girmama ni ya bani kuɗi kasan mutane da yawa suna tunanin in an bashi kuɗi an karrama shi ne ba haka bane an jarabce ka ne shi sa Allah ce idza mabtalahu idan Allah ya gwada shi ya jarabce ka saboda ai in aka baka dukiya ai akwai haƙƙin dukiyar Allah ce na hum fi amwalihim haqqun ma'lum akwai mawadatan da a cikin dukiyarsu suna fitar da wani haƙƙi sananne wannan ba zaka ake magana ba Allah ya yi ka mai kuɗi sai kullum in garin Allah ya waye sai ka cire wani kuɗi a cikin dukiyarka ka ajiye shi lissa'ili wal maharum. wannan kuɗin kawai yana fitar da shi ne saboda kawai a yau mutane za su zo wannan zai zai ce da Allah wallahi gidana ba abinci za ka za ce to gashi ka ci wannan ce wallahi mata ta ce tana kwanta asibiti ba kuɗin asibiti sai ɗauka ce gashi wancan ma bai tambaye shi ba ne lissa'in wancan wanda ya roƙa kenan wal mahrum wanda shi ne ba tambaya ba ya je zo kai a ah, alaji na gajiya o oh, distinguish ko ko rabu ko waye kaza ina gajiya sai ce ga wannan bai tambaye shi ba ya bashi wannan kenan sannan kuma uwa uba ga kuma haƙƙin dukiyar shine ne zakka amince wannan zakkan wannan dukiyar inda mawadatan da muke da su a ƙasanmu musamman a yankinmu na arewa suna fitar da zakkan dukiyar su yadda ya dace wallahi da wuya mutane su fito su tsaya bakin masallaci suna roƙo mata da suke gararan ba a titi da sauransu wallahi ba za su yi ba kai hatta wanda suka mai da shi sana'a wallahi ba za su yi ba kaman shi wannan hatta waɗanda suka mai da roƙo sana'a ba za su yi shi ba saboda ne za su wadatu wani bawan Allah ya zo nan yake mun bayani yau ko sati ba ai ba yake cewa wani ne aka bashi shi ta sada accountant ne aka bashi ya ya yi binciken dukiyar wani sannan ya fitar da kudin da ya kamata a fitar da zarta ya ce malantin ina kauntin ɗin naira thousands na koma millions ya ce malantin ina kauntin ɗin miliyan har na koma billion ya ce tun ina kauntin ɗin billion har na koma trillion ya ce ban bai kare ba da ya ji abin ma ya ishe shi kawai sai ya kashe wayansa ya ce shi abin ya tsorata shi sai ya kashe wayan don kada ma mutumin ya kira shi kuma wannan kasa muke rayuwa ya ce tun yana counting in billions har ya shiga trillion kuma bai gushe bai yana ta tafiya ya ce sai abin ya tsorata shi shi kansa yana gani yana da kuɗi yana tsoron yaya zai gaya wa Allah kuɗin shi amma da ya ce da ya ga wannan ya ce sai ya ga wannan aika kansa ne to kaga mutum yana tunanin idan an ba shi dukiya yana ganin kamar an karrama shi ne a'a Shi ne Allah yake cewa idan aka gwada shi aka jarabce shi aka karrama shi aka ba shi ni'ima sai ce fa yaqulu rabbi karaman. sai ce ai Allah ya karrama ni ya ba bashi kuɗi a'a an gwada ka ne saboda kuɗin nan gwaji ne Allah ke maka ya gani za ka fitar da haƙƙin da ake bukata ka fitar na dukiyar ko ba za ka fitar ba in ka fitar ka sha a gaban Allah ka fitar ba to za ka gamu da ubangiji kamar yadda wanda ya ce min shi aka ba ya yi auditin ɗin kudin da za a fitar na zakan wani bawan Allah ya ce wallahi malam mutumin ya ɗara shekara saba'in a duniya ya ce kuma 'ya'yansa ba talaka ko ɗaya a cikinsu ya ce wallahi kudin da na gama auditin da akauntin na dukiyar wannan bawan Allah zai fitar da biliyan takwas shi kudin zakarsa shine one over kotunsa. 8 billion ya ce da ya ji na ce mai 8 billion sai ce a shi ba zai fitar da zakan 8 billion ba zai juya kudin ne ya tashi a wani harka shi zai juya kudin ne ba zai ba da zakan kudin ba 1 over 14 dukiyarsa ba kenan biliyan takwas ga wanda shi kuma da ni da shi haka inda muke zaune a alaramma aka yi gaya min ya yi aiki da wani ya ce biliyan talatin ne shi ne kudin zakan biliyan talatin shi ne kudin zakansa ya ce da ya gaya mai ya ce to ya ba shi oke ya fitar sai ce mm, mm. shi ba zai iya fitar da biliyan talatin a matsayin zarka ba kudin Allah wannan ba gwamnati ba ce mai zaman kanta biliyan talatin ai gwamnati ce mai zaman kanta biliyan takwas gwamnati ne mai zaman kanta ko kaga a wannan kwatanta shi a nan kaɗai garin in aka fitar da talatin aka fitar da takwas aka fitar da wancan don Allah ka gaya ma akwai talakan da ba zai samu miliyan goma ba alal akalla a garin kaduna kawai akwai talakan da ba zai samu miliyan goma ba haka kuwa duk talakan da ya samu miliyan goma a <laughs> yana gani ta wata ɗaya bai fita aiki ba ko saboda ne yana ganin ya yi baje-baje ya samu abin da yake bukata na rayuwa zai ci abinci A dama abinci ne damuwar talaka ko bayan abinci sai karatun 'ya'yansa ko to ya gama ba amma ne ba ma yi Allah subhanahu wa ta'ala ba karrama ka yi ba ya jarabce ka ne in ji Allah maɗaukaki ya ce ya gwada shi ne sai shi wannan mutumin sai ce ji a karaman ai Allah ya karrama ni Allah maɗaukaki ce wa amma iza amma idan Allah ya gwada shi faƙadara alaihi rizqahu sai Allah ya kuntata masa dukiyarsa wannan kalman da Allah ce fa qadara alaihi rizqahu ya kuntata masa dukiyarsa anan qadar bi ma'ana tadyiq wa dhannuni idhaba mughadiban wa dhanna an lan naqdir alaihi nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kaga muhalli shahid a ciki wa dhanna an lan naqdir alaihi ai fa aiqana allan nudayyiqa alayhi ya tabbata ba za mu kuntata masa ba to wannan qadara bi ma'ana nudayyiqa alaihi ya san cewa ba za mu ƙuntata masa a rayuwarsa ba to Allah madaukaki sai ce fa amma idza mabtalahu amma idan Allah ya gwada shi kaga shi ma talauci shi ma ne gwaji ne ko yanda kuɗi shi ma ne gwaji ne sai Allah ya ce faƙadara alaihi rizqahu sai Allah ya kuntata masa dukiyarsa fa yaqulu rabbi ahanan sai ce ai Allah ya wulakanta shi mai kuɗi idan ya ga talaka sai ce ai ce ko talaka kuma idan ya ga mai kuɗi sai ce kai wannan yana ne Allah ya masa damdakatar a'a dukkan ku kowa cikin jarabawa yake kai talaka kana cikin jarabawa me ake so ka yi haƙuri shi kuma mai kuɗi me ake so ya yi shi ne ya yi godiya ai ba dabarar ka bane kudin da Allah ya baka ba dabarar ka bane inda dabara ne wallahi ba za ka samu kudin in aka fara kudinta masu wayo da dabara sun fika amma ga sanan talakawa ne fitik za ga ko a jami'a ne da yawan ɗaliban da suke fita da first class zaka ka ga masu bane masu kudi sai masu pass da pass ya fita har ka ga ana mai dariya ko amma bayan shekara biyu uku idan ka gan shi sai ka gan shi yana fantamawa kai kuma da ka fita daga first class kana kallon shi Allah sarki wani fa da fas ya fita fa kai kuma gashi nan kana ta fama da gero da shinkafa shi kuwa ina an wuce sai dai ji wi ya hau jirgi ya wuce kai kai ta kallon sa ka gani jarabawa ce Allah ke yi inda dabara ce to ya kaga ba za ka samu ba amma da yake kaddarawa ce ta Allah Allah ya ba wancan ya hana wannan akwai wani hadisi da malamai imamu tirmidhi ya rawaito sa hadithin qudusi ne wasu malamai sun ta ingancin hadisin cewa Allah madaukaki yana cewa inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadatu ghina akwai bayina da zan mai da su mawadata ba sun lalace Allah ce innal insana la yatagha an ra'ahu istaghna dan adam yana jiji da kansa wani lokaci idan ya ga ya wadata yana da kuɗi saboda haka zai ce kai ai shi ya fi karfin kaza sai Allah ya jarce shi ko kuma ma zaka ji saboda dukiyar da Allah ya bashi zaka ji yana tinkawa yana cewa kai ni fa Allah ya bani abinda har mutu ba zan iya cinyewa ba saboda haka kai nake tausayi ba shi shekara ɗaya sai Allah ya lalata dukiyar sai zama abin tausayi akwai mutane da yawa irin haka yana ganin ya tara ya tara sai ne jiyan dukiya ya kwashe shi santsin sai fara tunkawo sai kuma Allah ya kwace dukiyar daga cikin kyaftawan ido babu sai koma yana ne sai zama abin tausayi ina fata an gane to saboda haka duk yanda mutum ya tara shi in bai yi aikin Allah da shi ba zai lalace dukiya in kana aikin Allah da shi haɓaka take idan ka yi ƙanƙamo ka ɓoye shi kuma sai Allah ya lalata maka shi saboda duk garin Allah idan ya waye Allah na saukar da mala'iku guda biyu na farko yana cewa Allahumma a'ti munfikan khalafa ya Allah dinga ciyar da dukiya ka dinga rubanya masa dukiya addu'an da zai dinga yi kenan duk da gari har zuwa dare shi kuma nabiyin yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah wanda ya rike dukiyarsa ya kankamo baya taimakawa addinin Allah baya taimakawa bayin Allah baya taimakawa mabukata ya Allah ka lalata dukiyar kullum in garin Allah ya waye haka Allah ke sauka da annan mala'iku hajjari gobe ma haka jibi ma haka kullum haka suke aikin su kenan to shi yasa kaga anan idan mutum yana tunanin haka cewa Allah ya wulakanta shi Allah bai wulakanta ka ba kai talaka da Allah ya ka talaka abin da ake bukata da gare ka hakuri kai kuma da Allah ya ka mawadaci abin da ake bukata a gare ka godiya shine ka gode wa Allah bai baka wannan dukiyar sai ka shi yadda wannan dukiyar ka haɓaka shi shine ka taimaka wa mabukata kai kuma sai ka ga Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin dukiyar ya haɓaka shi mutane da yawa za su tsara wa 'ya'yansu dukiya suna tunanin wai saboda Najeriya yadda ƙasar ake ciki dukiyar baya so ɗansa ya wahala wallahi duk abin da za ka tara wa ɗanka in dai ba ta halaliya ba ne sai ya lalace in dai ba ta halaliya ka tara shi ba sai ya lalace kuma in kai ba mutumin kirki bane yaran ka sai sun sha wahala dan alƙawalin Allah ne duk mutumin kirki Allah baya taɓa wulakanta shi kuma baya wulakanta zuriyarsa ashirin nan Allah ya turo annabin Allah ya zo ma wani bawan Allah hidima annabi Musa da suka tsaida ne a tangan ya ce wa kana ne abuhuma salihan dalilin da yasa Allah ya turo ni ni da kai ni wannan aikin babansa mutumin kirki ne annabin Allah aka turo yi aikin dukiyar dukiyar wani mutum ba annabin Allah bane shi amma Allah ya turo annabin Allah ya zo ya yi wa wannan dukiyar wannan bawan Allah gidima ni na ga mutumin da da ya mutu kowane ɗaɗaya a cikin ƴaƴansa an ba su miliyan biyar kowane ƴa mace a cikin ƴaƴansa an ba ta 2.5 biliyan naira ina gaya maka a nan garin ƙasa ɗaya a ciki akwai ta sai wa saurayin ta ci amma na gaya maka ko shekara uku ba a yi ba ɗaya daga cikin yaran nan mai biliyan biyar ya kwance fankan gidan matsalacinsu ya je siyar za a mola ya kare biliyan biyar ya kare a lezzan tiriye ko da a rana ɗaya zai kashe miliyan ɗaya sai ya yi shekara uku kafin ya kashe 1 miliyan ko da a rana ɗaya zai kashe miliyan ɗaya sai ya yi shekara uku har da ɗauri kafin ya kashe 1 billion kaga 5 billion din nan kenan alal akalla sai ya shekara 20 kafin ya kashe 1 billion a 5 billion din nan in yana kashe 1 million ne to amma ba a shekara uku ba yana kwance bankan masallacin gidansu zai je siya to babu abin da za ka yi da wuce tarbiyya ka ba 'ya'yanka tarbiyya su san Allah su ji tsoron Allah idan ka ba su wannan za ka ga Allah zai haɓaka su idan ya ba su dukiyar Allah zai ba su ƙarfin imanin da za su iya kwantolin ɗin dukiyar ba ta halaka su ba Allah ka shirya da saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Kuma akwai tambaya mu amsa in kuma babu insha Allah za kai ta sai mu sallah wa alaikum assalam na umar bid'a kuma da eh babu bid'a mai kyau kuma babu ah, bid'a hasana kamar yadda ake cewa imamu malik anas kamar yadda imamu ibn majishun ya na farko ah, daga malaminsa malik bin anas shi kuma imamu shafi'i ya ambace shi a cikin al-muwafaqat yake cewa man ikhtara fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala imam malik ya ce duk wanda ya tsiro wata bid'a a musulunci wai yana cewa wannan bid'a ce kyakkyawa to ya ce manzan Allah ya yaudari al'umma ne ya Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhan nabiyu ballig ma'un zila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma risalata wallahu ya'simuka minan nas saboda haka ah, ba yadda za a yi a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin dalala ka zo ka ce akwai bid'a hasana ko bid'a sayyi'a wannan asali akida ce ta mu'tazila ne suka karkasa bida'a zuwa ga wannan haka kuma akwai asari daga Abdullahi dan Umar dan Khattab imamu Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya Abdullahi dan Umar dan Khattab ya ce kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana a batance kuma mutane suna ganin ta kyakkyawa babu wata a kyakkyawa dukkan ta mummuna ce Allah ka shirya ta na'am na'am na'am eh ba daidai bane wannan shine perception ɗin ɗan adam an gane wannan shine tunanin ɗan adam an gane Shi ne tunanin ɗan adam amma ba shi bane a wurin Allah Allah subhanahu ta'ala in ya baka kuɗi ya jarabce ka ne haka kuma idan ya maida kai talaka kai ma ya jarabce ka ne kai talaka ana so ka yi haƙuri. shi kuma mai kuɗi ana so yayi godiya da abin da Allah ya bashi Kai ba dabarar sa bace amince wannan ba dabarar sa bace kuma ba wayensa ba bane Allah ne kawai ya ɗauki kuɗin ya baka to daga cikin haƙƙin dukiyar shine ka sarrafa ta a wajen taimakawa mabukata da kuma bayan Allah to wannan shine ka zama kayi godiya akan ni'imar da Allah ya maka shi kuma talaka da Allah ya yi shi talaka sai ya yi haƙuri ya jure da wannan talaucin da Allah ya masa to Allah zai masa sakayya da aljanna shi kuma wancan idan ya gode wa Allah ya kashe dukiyar ta inda Allah yake so sai Allah ya bashi aljanna kaga duka kowa cikin jarabawa yake ko in ya yi amfani da shi ya tsira shi kuma wannan idan ya ƙi yin haƙuri ya ce sai ya nema to shi kenan kuma sai fada cikin halaka shi sa a wancan hadisin mazala ce Allah ya ce ga cikin bayina akwai wanda da zan mai da shi mai kuɗi lalacewa zai yi sai Allah ya shi talaka shi sa za ka gan shi kullum a sahun gaba masha Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wallahi da mai kuɗi ne ba zai ba da lokaci yau za ka ji shi yana Beijing jibi yana ina london naka yana ina america dubai yana ina ba yi da lokacin zama amma sai allah ya yi shi talaka in ya dan samu dubu ɗaya ji shi zai ce yau ina da kuɗi alhamdulillah astagfirullah astagfirullah shi bukatarsa kenan ya dan samu abin da zai ce fa ni a gidansa bai damu ba amma in mai kuɗi ne idan ya ji lalita ta ɗan sauka wani fa inda zai duba a sa duniya ne amma za ka ce yana a tsorace ke, mai dalili saboda yana tsoron talauci a tsorace yake biliyan ne ba a kan dinsa amma za ka jina cewa wala garin nan ba kudi biliyan ne ba a kan dinsa shi kuma ga wani ya samu nera dubu ɗaya za ka jina alhamdulillah alhamdulillah kamar wata mata take gaya min ta ce a daidai wajen am yola tana taje ta sha mai tana tawowa ta ce wani mutumi ta ce wani dattijo baba a kan keke ya zo wuce ta ce malam hankalinsa ya bushe ne ko me ne ban sani ba ta ce malam tafiya yake ta ce Allah ya sa ba gudu nake ba har na zo kusa da shi a cikin mota ina ta hon ina ta hon sai da na ce baba sai ta ce sai dinga kundawa min a shari'a shi ya iska waye waye waye kaza kaza kaza ta ce ina kada hannu na ciro dubu ɗaya ce yar albarka Allah ya albarka <laughs> ga ne damuwar duniya ce ta sa yana titi ma bai san yana titi ba ka yana ganin dubu ɗaya nan ne shi kenan shi baje baje shi yanzu kamar aljanna yake kaga idan mutum ya kasance haka sai kaga komai yana tafiya daidai Allah ka shirye duk saboda haka kada mutum ya yaudu kowanne cikin jaraba yake kai a matsayin ka na talaka Allah ya gwada ka kai hakuri da wannan talaucin kai kuma a matsayin ka na mai dukiya kai ma Allah ya gwada ka ne ya ga me za ka yi da wannan dukiya. abu yanzu iya ruwa me da kai Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa duk yanda Allah ka kaddara mana rayuwa Allah ka sa mu zama masu godiya gare ka masu haƙuri da irin halin da muke ciki Allah ya sa mu dace saboda yanayin lokaci akwai malam Muhammad Bello Abubakar Kabala Hussein Allah ya masa rasuwa a yau dinnan Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa aljanna makomansa abin da ya bari Allah ya sa ya sanya albarka a cikinsu ya maye gurbinsa a cikin dukiyarsa da iyalansa akwai kuma alhaji ibrahim a nan sarki kristan shi ma allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa yau ɗin nan dukkansu muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu ta aljanna makomansu idan tamu ta zo mu kuma allah ya samu cika da kyau da imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya haɗa mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi haka fi sabilillah muna roƙon Allah subhanahu wataala shi ma ya gina masa katafaren estate a cikin aljanna mu ma da muke karatu a ciki muke gudanar da abubuwa a cikin wannan masallaci da kuma sauraro da bibiyan karatu mu ma muna roƙon Allah ya gina mana katafaran aljanna ya ba mu mu ma dukiyar da za mu gina abin da ya fi wannan wuri kuma ya karɓa mana a matsayin ibada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk